السلام ورحمة الله وبركاته amin wannan addu'o'i na ku Allah ya amsa mana su tare da ku gaisuwa gaisuwa eh. Eh, al'ada ce amma karɓaɓɓiyar dajiya ba ta da wani aibu a cikin rayuwa ko a cikin addini a haɗu a ce abin nan eh, kana lafiya ya iyali ya jama'a haka dai irin kamar da muke yi amma dai a musulunci sai an gabatar da sallama tukuna assalamu alaikum shi ma ya ce wa alaikum salam ko da iya to babu laifi idan akwai raran lokaci za a dan tsaya har a yi musabaha sannan kuma wannan al'adar yardajjiya sai ta zo ai ba wani aib a cikin wannan al'ada din tambayar ta kare ce ta na'am sai na jiya a jin aka samu an samu dubu da dari daya a hamsin Allah ya saka da alkhairi an yi kokari kenan jiya fiye da shekarar jiya Allah ya saka da alkhairi to amin to kullum dai ana jawo hankalinmu dai mu ƙara ƙoƙari mu ƙara himma wannan aiki ne wanda idan ka dage ka wata rana ma sai ka ce da ma a ce na yi fiye da haka to balanna kuma ya zama ba ka yi ba ba ana nufin wai an matsa mutane ko an takura musu ba ne ko haraji ne ake biya a'a wani aiki ne kankane mai romo mai falala to kuma wa fi zalika fasil mutanafisun وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين gashi nan dai soshi na shari'a wanda suka wadaitar da wannan ana wa kafilu letimi ka hatai in ji ma'aiki sallama saraka mulaka kokari muna bin wannan umarni wanda yake umarni ne na allah da manzonsa kuma aiki ne wanda bayan allah managarta suke tsere da rige-rige a cikinsa Allah ya ba mu ikon aiwatawa kuma ya saka mana da alkhairi duk wanda ya yi kyakkyawan niyya ko mai kankantar abin da ya ba zai ci ribar abinsa mai kankantar abin da ya ba zai ci ribar abinsa idan kuma kana da kyakkyawan niyya amma Allah bai hore maka abin da za ka bayar ba a ranka kana ta fatan ina ma a ce in samu ni ma in bayar kana da lada sakamakon wannan niyyar kawai da kai ta alheri kun san hadisin a cikin arba'unan nawawiya <clears throat> man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutiban lahu hasanatun kamila ko saboda haka niyya ta mumuni kanta alkhairi ne saboda haka <clears throat> to bare kuma ai niyyar kuma ai sa'a ta haɗu da aiki muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan tafarki kuma muna yi mu da shugabanninmu addu'a ta alkhairi musamman a tafiyarmu ta tafiya ta sunna dukkan wa'anda manufarsu ita ce ɗaukaka sunnar manzon Allah su islama da kuma karantar da addinin nan kamar yadda mai addinin yake so a ko'ina suke a kowane lungu suke ko suna ƙarƙashin wata ƙungiya da suka haɗu suna tafiya kamar yadda izala take wata kungiyar mai wani sunan daban wanda ba wannan sunan ba kai ko ɗaiɗai kun suke tafiya in dai wannan manufa ita ce manufarsu inda duk suke allah ka taimaka masu allah ka mara masu allah ka goya bayansu waɗanda kuma ba haka suke muna fata allah ya shirya da su domin ba ma son da addu'ar mu wani ya salwanta wanda bai fahimci gaskiya ba allah ka fahimtar da shi gaskiya wanda bai gane hakikanin addini ba allah ka ganar da shi wanda duke neman shiriwa wallazi na dau zadahum hudan wa atahum taqawahum haka duk wanda yake neman shiriwa a wajen ubangiji Allah ya shirya da shi ba ruwanka da ka san shi ko baka san shi ba dan garin ku ne ko ba dan garin ku bane in dai a ransa yana nufin Allah ya gane da shi daidai to Allah ta'ala ya gane shi daidai ya kuma tabbatar da mu da shi akan daidai Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ya tsare mana lafiyarmu ya tsare mana dukiyarmu da ya bamu da samunmu ya tsare mana iyalanmu <clears throat> da sauran waɗanda ke ƙarƙashinmu duka shugabanninmu na siyasa da na sarauta da duk matakai na shugabanci duk waɗanda a zuciyarsu akwai alheri allah ka taimaka musu allah ka taimaka musu allah ka shige musu gaba ka yi nufin abin da suke nufi na alhairi ga wannan ƙasa tamu waɗanda kuma suke aljihun baya ba alhairin suke nimi ba allah kai mana maganin su kai kasan su kai kake da iko a kansu mu ba mu da iko a kansu ya allah allah ka magance mana sharrorin su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين صلوا وسلموا على خير الهداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا